assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 21 ga watan zulƙa'ada Tijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 21 ga watan Jun shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin jawahirul fawaid fi tasirin ilmin nafi' yau za mu tashi shafi na 36 daga sama ko? الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الشيخ العلامة الزرنوجي رحمه الله الشيخ الألامة الزرنوجي الله يبطر ما يشي وينبغي لطالب العلم ya kamata ga ɗalibin ilimi an ya tafakkara fi dalika yi tunani akan wannan fa innahu yata'allamu al-ilma bi juhdin kaseer domin lalle yana neman ilimi fa da wahala mai tsanani mm. musamman neman ilimin dan Najeriya ko mm. neman ilimin dan Najeriya babu wata gwamnati da take mara masa baya daga mutum ya zama malami wato ya zama malami da kokarin shi kawai wani lokaci ma iyayenka ba sa taimakon ka wajen karatun iyayenka suna narkar da kuɗi wajen ganin kayi karatun boko amma da wuya kaga iyaye sun narkar da kuɗi wajen ganin ka to babban malami sai dai a sanya ka a islamiyya ka yi karatu ka samu na sallah to alhamdulillah ya isa amma dangane da neman duniya ana iya kashe ko nawa ne domin ka cimma burin kakan nan to dalibi a najeriya yana neman ilimi da wahala mai tsanani kuma neman ilimin nan bai sanyawa ya zama tuwon biloniya ko yanzu biloniya ko abin da ya kama da wannan to kaga wannan karatu wanda in mutum ya yi ya makan shi ne to ya kamata ya sanya gayan Ikilasi a ciki tunda in kai karatun karatun nan inda kana neman kuɗi kana so kai arziki da ainihin abin da to wannan fage ba fage ne na na mallakan dukiya fage ne na kai abu dan Allah dan addini ya ci gaba an gano wannan ko to kaga irin wannan irin halin da ake ciki a Najeriya kada ɗalibi ya wahal da kanshi in har yana so ya yi karatu don duniya to kawai ya bar wannan fage ya koma fage na me, na ba ma fage na boko ba fagen boko in zaka dogara da albashinka duk wani sana'a na boko a Najeriya in dai albashi ne babu kudi a cikin shi babu wani mukami da zaka saka rike na boko wanda za ka yi daidai da wannan kasuwa wajen dukiya allahumma sai dai kuwa cewa galiban an fahimta suna cewa cewa mai aiki a local government mai aiki a kaza zai zama multi-billionaire ya mallaki dukiyoyi ta hanyoyi daban-daban misali amma ka ji ka bincika ga salary scale ka ga ainihin duk wani mai karɓa albashin nan wanda ya salary scale din shi ya kai matakin da zai kuɗi bai kai matakin da zai kuɗi ba ashe babban hanyar neman kuɗi kasuwanci in dai wai boko ne yan boko da yawa suna ƙarƙashin wani ma wanda bai taɓa yin boko ba yanzu a najeriya mutanen ma da suke control ɗin boko ka gama ka zama to professor sai wani ya buɗe makaranta ya saka a ciki kai ta good morning sa professor yana ƙarƙashin wani alhaji wanda alhajin nan ko ɗaya bai iya ba alhaji ya gina makaranta ya sa shi dole ya biyayya a gani in business ne za ka wanda suke buɗe business ɗin ba wai asalin masu karatun bane masu ilimi bane za su buɗe business shi ne proprietor amma kai din nan ka gama karatun karan kashin shi shi zai yanka maka albashin da yake so kaga wannan janibin albashi ke na boko to ina kuma ga albashin islamiyya hmm? ka gama ka? wato ka je kana karantarwa islamiyya ashe in za ka yi ka tsarkake niyya kawai don Allah za ka yi to idan albashi ya zo riban kafa ne shi kenan kawai an gane yawwa fara yusufu ila duniyar hakira kada mutum ya sarrafa ainihin wannan wahalar da ya yi na ilimi zuwa ga duniya wulakantacciya alƙalila wanda yake ɗan kaɗan alsaniya mai karewa ya duniya a aqallu min alqalil wa ashquha azallu min alzalil sunnu bi shayha qauman wa tu'min fahum mutahayyiruna bila dalil ya duniya ita ce duniya ba aqallu min alqalil mafi kasta mafi karanci fiye da kaɗan hmm. in kana magana abu kaɗan da to duniya ta fi kaɗan zama kaɗan wa ha. mai begen duniya ya fi kaskanci biyar da kaskantacci hmm. inda mutum burin shi duniya to kaskantuwan shi ya fi na kaskantacci hmm. da sun muƙauman wato tana ainihin kurmantar da wasu mutane kuma tana makantar da wasu ta sihirinta hmm. ta duniya takan kurmantar da wasu takan makantar da wasu kaga mutum baya ganin gaskiya baya faɗin gaskiya ga gaskiya kiri-kiri sai ga baya ganin ta fahim mutahayyirun hmm. daga su mutane wato suna rudewa bila dalili babu wani dalili hmm. ko suna rudewa ba jagora wani bagi da ahli yi ya kamata kama abota ilimi Allah ya bi sama eh ba abucin ilimi kada ya kankan da kanshi da kwadayi ya ga abin da ba abin kwadayi ba hmm. abin da bai kai matakin kwadayi ba kamar duniya wanda manzo Allah ya ce bai kai fufuken sauro ba da ya kai fufuken sauro a wajen Allah kafiri ba zai sha ruwa ba tun da Allah yana ba kafiri ruwa a duniya kafiri ya zama shugaban kasa kafiri ya zama gwamna kafiri ya zama wani hanshakin mai kuɗi to duniya banza ne ba mai shiga aljanna sai mumini ko kaga ta bangaren imani Allah baya bayar da shi sai ga wanda yake so amma wannan duniya din Allah yana ba kowa Allah yana ba wanda yake so da wanda yake ki yau din nan an yi ruwa kamar yanda aka yi ruwa a tudun wanda aka aka yi a unguwar Sunday an gane Wani Allah ma ka ga ruwan wani lokaci ya fi naku karbi? za a yi noma yadda noman musulmi zai fito ya yi kyau haka noman kafiri zai fito ya yi kyau haka duk wannan gaba ɗaya harka ne na duniya an gane Allah yakan ba da shi ga wanda yake so da wanda baya so to saboda kada mutum ya kankan da kanshi an gane da ainihin kwaɗayi a cikin abin da ba abin kwaɗayi ba abin da ya kamata mutum ya kwaɗayi a kan shi ne lahira shi ne jin daɗi na har abada amma duniya yana da iyaka wajen jin daɗi akwai shekarun ma da iyakai kai abin daɗi zai koma mai ɗaci a gare ka an gani mutum na kaiwa wani mataki za ga rayuwar shi gaba ɗai sai kuɗin ya zama na jinya a ce mai kare sha suga har zuma ma kare sha to me ya rage min eh kada ka sha suga abin nan sun za ka ci nama kada ka ci jan nama kada ka ci kaza kada ka ci kaza a kasa bai dokoki kuma abincin da yake matar sha'awa sai a ci kare ci sai a bashi a ce to ya koma ya ringa cin dirsa ya ba amfani kaga ya koma kaskantacce abin da kake so sosai sai a ce kakka abin nan shi kuma talaka in ya fara rashin lafiya sai a ce ka nemo kaza eh kaza kaza protein ne ko vitamin ne zai gina ma jiki shi talaka sai a ce ya koma jin daɗi abin da aka san zai sha wahala ka bai iya samu sai a ce ya nemo shi ko mai kudi abinda kudin shi zai iya siyan mai zai likita ce ya a akwai wani hanshakin mai kudi a saudiya yana da ciwon suga ne duk wani abincin daɗi kawai sai dai ringa cin ringa cin abincin da aka yi na alkama yana da kudi yana yana yana ba talakawa abincin da za su ce na komai amma shi zai dai ta kallo zuwa ci a yanka musu rago a yanka musu kaza a yanka musu kaza ban da shi a ciki kaga matsala ne wannan to wannan shi ne duniya an gane mutum ya ringa kwaɗayi cikin abin da ba wani abin kwaɗayi ba ne shi na'am wa ta wa amma fihi mazallatu al-ilmi wa ahli kuma yayi takazanza daga duk abin da zai zama to akwai zubar da mutunci na ilimi da mutanensa kamar harka na siyasa kaga malami ya hau kan mumbari ya wumule a wajenmu an gane wannan ko naka sai naka jama'a ya kamata yanzu a hankalta yi kaza a yi kaza a yi kaza to duk tunanin mutane ka fara wannan an baka wani abu an gane wani dan wahala ne amma wani an ba shi wani abu to ga gidan wannan da ka fara zai zama to mutuncinka ya zube gaba daya a wajen ɗalibanka a cikin ɗalibanka ko wanda suke siyasan da ba naka ba in za ka yi irin wannan ka zama to uba ka hau kan mambari a jikana ta bambadanci wanda ka zaga da yanzu kuma ka wanke shi ya zama manzo ya zama nabiyu mursal an gane to ka irin wannan duka an shi mutane suna sauraro dan adam ba wawa bane in ka zo kana tunanin kai za ka yi amfani kai za ka nuna mai abin da zai yi shi yana da hankali da zai zafa abin da zai mashi to shi za ka cewa wani lokaci ana zaman lafiya sai ga an ce an dare siyasa ta kan dare mutane saboda harka ne na duniya in kaga ana yawan darewa to harka ne na kuɗi amma duk abin da ka cire kuɗi a wajen sai a shekara hamsin ba a ɓata ba in dai har abu ba kuɗi a cikin shi sai a shekara hamsin ba a ɓata ba na san masallacin da limanci ma sai a wani wani suna suna kan kallon a kai ne to kana duba wani masallaci ana bismillah yana guduwa ka san ba kokobo amma ana ba da dubu saba'in a wata dubu ɗari a wata to akar makalla an yi rike wuta wallahi ibi na ibi da wuya ya samu wallahi ibi da zai yi ta neman ko kwana ko so dai a bashi wallahi zai hana sai na'ibi ya gaya mai kwamiti ina ba zan gane wannan to galiban kana ganin kana ganin rikici akai bincika wai menene kawo wai rikici akan nawa ake yi to galiban akwai sanda zaka cewa saboda siyasa sai ga ana zage-zage tsakanin malami da dalibi yana cikin hudu ba wani na zagin shi Ke malaman da sun rena mana hankali sun yi kaza sun yi kaza to gaga irin wannan ka zama to uba duk wanda ya kuskure daga cikin yan siyasa kira shi ina zira in dai baka zama to kana da wani stand ba to in ka mai da siya zai saurare ka amma ya san dama kai makiyin shi ne sai da ya samu nasara zaka mai nasiya sai sauran ka ai ka buɗe wuta ka ce ka azabe ni to yanzu kuma zaka kira ka ce mun bi ai ba saurare ka ba an gane to irin wannan shi ne abin da ake magana cewa mutum yi taka tsantsan daga abin da zai kaskantar da ilimi in dai mutum ya kama mutuncin kanshi to ka cewa ba mai wulakanta ka eh shi malami yana da daraja in ya rike darajar shi amma in ya kutsa cikin harkar duniya sai ka ga mafi kaskancin mutane ma ya wulakanta shi eh kuma ya zama to mai tawazu tawazu na takabbur wal mazalla eh shi tawazu yana tsakiya ne tsakanin girman kai da kuma kankan da kai da kamewa shi mai tawazu ba shi da girman kai ko mai tawazu baya wulakanta kanshi an gane ba wai ana nufin ce ba ana nufin mutum ya wulakanta kanshi ya bada kanshi bori ya hau ba ya bada kai bori ya hau ba ana nufin kuma ya kwantar da jikin shi a ringa taka shi ana wucewa ba la ana ya zama to mai sauki wajen mu'amala da mutane amma kuma kada ya dada raini ne ma'ana tsakanin girman shi dai ba mai girman kai ba amma ba za a rena shi ba shi ko ba wulakantacce bane wanda zai wulakanta shi. ya zama to kowa ya rena shi a sai da ce wallahi malam wani kaga dai Allah ya bashi ilimi amma yana da sauki baya wulakanta jama'a kaga amma fa in an zo an yi laifi malam zai fito yayi magana an gane ko za ka malam ya kame yana kamewa daga duk wani abu mai zubar da mutunci harkan mata malam ya kame ta za ce ai malam gaskiya matsala ta da malam yana da rauni kan mata yana ganin mace duk wannan zafi na malam sai ga malam ya kama rawan kai rawan jiki fara ai daga matsala an kasa matsala ke malam matsala malam kawai mace hmm? wani kuma yake matsala malam kakai da kuɗi ya shiga hannun shi wa billah to ga waɗannan matsaloli in da aka ce mutum ya shiga cikin su to mutum ya zama tun da kasashe an gani duk wani mu'amala za a dinga gudun ka harkar mata ba mai sanya ba a saka a cikin harka yawa karka kuskura ka kusantar da mace inda dai malam ka haɗa shi da mace al'amari ya lalace in dai kuɗi ya shiga hannun malam in kuɗin da ba nashi ba to shi kuma sai an yi ha maza ha mata wannan kuɗi zai fito al'amari ya lalace an gani to saboda haka dole ne malam mutum ya zama mai tawazu'u tawazu'u kuma yana nan tsakanin girman kai da ɗanɗan da kai da kamewa wasu zalika fi kita al eh ana sanin wannan a cikin kitab al-akhlaq sun mutum zai yi ta'arifin ma tawazu'u kenan sai ya hada wayannan sai ya duba kada ya kada tawazu ya janyo girman kai sannan kuma kada tawazu'u ya janyo ɗanɗan da kai a sai ka ka wulakanta kanka kowa ya rena ka kada kuma a tawazu ya zama to ya saka kamewa kuma kai mai شيخ الإمام الأجل الأستاذ الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ركن الإسلام يا رينا مو wanda an san shi da suna al-habib al-muqtar shi'ar nafsi ya rera mun wake ga kanshi inna thawabu an hisal al-muqtar wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi min al-ajaib udum man huwa jahil fi halihi aw huwa sa'id am aw shaki aw shaki aw kayfa yaktum umruhu aw ruhu yawm al-thawabu tasfil aw murtaki bal kibriya li rabbina maqsudatu taqi inna an hisal al lalle tawadu kankan da kai yana daga cikin siffa na mai tsoron Allah wa bihi taqiyu yartaqi ila al-ma'ali da shine mai tsoron Allah yake hawa zuwa ga daukaka mai tsoron Allah yake hawa zuwa ga siffar daukaka daga cikin ababen mamaki akwai jiji da kai na wanda yake jahili gashi jahili hmm. amma yana jiji da kanshi hmm. ya kamata jahili yayi tawazu ne hmm. eh an gane daga cikin abun mamaki jiji da kan wanda yake jahili a cikin halinsa huwa sa'idu aw shaqi shin shi mai arzikin lahira ne ko kuma tababbe ne hmm. a lahira shi bai ba san matsayin shi ba hmm. amma kuma yana nan yana jiji da kai aw kaifa yaqtumu umru ko kuma ya rayuwar shi zai kare bai sani ba ko ya ran shi zai cika bai sani ba ranan halaka hmm. ranan halaka. mutasaffilan aw mutaqi shin zai zai hau zai yi kasa ne ya shiga wuta aw murtaki ko kuma zai hau sama ne ya shiga aljanna bai sani ba wal kibriya uli na sifa wato girman kai wato sifa na kibriya asalin fasarar shi girman kai idan an jingina shi zuwa ga dan adam amma ba zai yi a ce Allah yana da girman kai ba wa iyaz billah an gani shi siffar kibriya girman kai so siffar kibriya na ubangijinmu ne masusatun bihi eh siffar girma siffar ubangiji ne ya keɓanta gare shi kaɗai ke da wannan siffa ɗin Eh, wato lalle ku nisance shi kuma ka ji tsoron Allah ka nisanci wannan sifa ka ji tsoron Allah da ba wa ujubi wa tazkiya eh magani sai mu kwana nubu sabon magana ne oke na'am eh to da wa'ul ujubi wa tazkiya magani na jiji da kai idan mutum na jiji da kai mm. kuma yana tsarkake kanshi wani irin magani za a bashi dan a warkar da shi mm. mutum ne mai jiji da kai kullum zai ringa kai kasan dai mu dai ba dai alfahari ba na kowa ilimi a Najeriya kasan dai Qur'ani dai babu wanda Qur'ani ya zauna ne kamana kai kasan da wannan ku to ya ringa wani zaro ido yana nuna mutane ya fi kowa an gane da kuma taskiya yana tsarkake kanshi ni dai gaskiya a sani na ban san wani mai imani iri na ba a sani na ba mutumin da ya fi ni kyauta da rukun amana da cika alƙawari ina ganin mutane ba ma wani jayayya ba sai na yi tambaya an gane wannan ko to saboda haka idan mutum yana da irin wannan tazkiya din zaka tun yana magana zaka mutane suna kyaman shi ko da da gaske ne ba zaka wani lokaci in yace wallahi ni ne kaza haka din ne wani lokaci to amma mutane za su zaga sai mutane su dinga ma neman kurakuran shi na kowa ilimi zai ce mutumin da ya kuskure bangare kaza sai ka suna ta neman duk in za su ga aibin shi amma idan mutum ya saukar da kai sai mutane su kai mutum fiye da matsayin da yake da shi malamai suna kamanta mai girman kai da mai jiji da kai kamar hayaki hayaki yana yin sama amma ba mai bukatan shi hmm? za ga hayaki ala kunna shi za ka hayaki ya yi sama yana so yi nuna shi mai daraja ne to a wai san daraja hayaki kamar shi ya kai kanshi nan to shi ne kyakkyawan misali na mutumin da yake mai girman kai ne ba wuce ke cewa wai girman kai rawanin tsiya ya daura wa kanshi rawani shi kadai ne sarki shi kadai na da kanshi sarki amma mutane ba mai kallon shi da sarautar kan ba wahalar da yi wannan ka ce kai ne sarkin badarawa amma duk badarawa ba ba wanda ya san ka ga rauni ka nadawa kanka kai kadai kake kiran kanka da wannan sifa din na'am fa inna dawa wal udbi kama qal fil quran wato magani na jiji da kai kamar yadda ya kasance a cikin Qur'ani kamar yadda ya faɗa kamar yadda yake cikin Qur'ani an taqula ma sha Allah la quwwata illa billah shine kace abinda Allah ya so babu karfi sai ga Allah hmm. idan mutum ya yarda da wannan wato abinda Allah ya so shi yake yi ko babu karfi sai ga Allah wannan abin da kaga ina yi Allah ne ya bani idan mutum yana tunawa da wannan to lalle zai saukar da kansa Allah ne kadai mai karfi ta kowane bangare shi dan adam mai rauni ne shi ta'ala walaula in zakalta jannataka qulta ma sha Allah kai da kake alfahari kana cewa ana aksaru minka malan wa azu nafara ni na fika yawan dukiya na fi ka buwaya na fi ka daraja ga jama'a an gano wannan mm. to wannan alfaharin da yake sai ainihin shi wancan sai talakan sai ya mishi nasiha me ya sanya lokacin da ka shiga gonanka ai da ka ce masha Allah da ka ce abinda Allah ya so shi yake yi mm. inda Allah ya so da sai Allah ya kwace arzikin daga waje na ya ba wani la wata illa billah babu karfi sai ga Allah mm. duk abinda Allah ya baka yana iya kwacewa ya ba wani na'am إسباب الثالث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأثبت للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفدانة نعم والفدانة وأثبت للأنبياء الأمانة وأثبت الأمانة للأنبياء كتبت الأمانة كأنبوا an gane wato amana yana daga cikin sifa na annabta wasu da gaskiya da isar da sako da basira Allah bai yin annabi wanda yake balidi wawa da ƙiƙi an gani daga cikin siffar annaba annabta akwai faɗana basira dole ya zama to ya keta wato ya keta duk sauran jama'a wajen basira eh wa kulluhum bil mu'jizati uyidu wa khairuhum khitamuhum muhammadu wa kulluhum mm. uyidu mm. kowanne daga cikin annabawa an karfafa su bil mu'jizat da mu'jiza wanda wannan mujiza kamar certificate ne cewa da ke nuna cewa Allah ne ya aiko su an gani idan manzo ya zo yana yin da'awa mutane za su nemi wani alama kai da kace kai kai manzo ne menene alaman manzancinka to sai Allah ta'ala sai ya bashi certificate shine mu'jiza an gani annabi Isa alaihi salam an bashi mu'jiza wanda zai nuna wa mutane cewa lalle shi daga Allah yake an gano wannan kuma an kira shi mu'jiza ne saboda yana gajiyar da mutane duk a wannan zamani babu wanda zai iya yin wannan sai shi kaɗai kawai an gane kama annabi isa Allah ya ba shi ainihin rayar da matattu da izinin Allah da kuma warkar da ainihin marasa lafiya shi wanda ya gagari likita shi zai addu'a zai ga Allah ya sa an warke da izininsa kaga wannan yana daga cikin abin da aka ba annabi isa a zamaninsa shi kuma annabi musa an ba shi wannan sanda ɗin wanda zai jefa shi ya zamanto maciji da izinin Allah kuma wannan sanda din ya haɗe da abin da masu sihiri suka aikata da sauran mujizojin da aka ba annabi Isa a annabi Musa alaihi salam sannan abin da ya shafi annabi Nuhu alaihi salam shi kuma nashi duni jami'an ne sun mala tuzirun sai eh, gaba ɗayan ku in kun ce ni da awata ba gaskiya bace to duka ku yi mun makirki ku kashe ni in kuna da iko shi kadai gayya a cikin mutane miliyoyi mutanen nan kowa na kinka amma ba yadda za su yi da kai sai dai kana wucewa su yi su zaga su wulakanta amma kuma za ka kwana a gidan ka lafiya ka fito ka ci gaba da da'awa me yi wannan kaga wannan ba karamin mujiza ne. mutum shi kadai gashi nan a cikin mutane da yawa kafirai kuma kafiran nan kullum suna yin mitin a kan shi yaya za a yi a gama da shi shi kuma nan zai gaya musu in kun isa gani nan ku kashe ni kuma hayyaban duniya ba mai iya kashe shi shi wannan yaya kaga mu'jiza ne shi kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya mishi wani alama shine Allah ya bashi alqur'ani lokacin da mutanen zamanin sa suke alfahari da fasaha da zalaka suna ganin cewa sun fi kowa fasaha da zalaka to sai Allah ta'ala sai ya ba su littafi wanda ya fi kowane littafi da na fa faqad kullu mu'jizatin minan nabiyina iz ja'at wa lam wa lam muhakkamatin fa ma tubqina min shubahin li zi shiqaqin wa ma tubqina min hakami Allah ce damat ladaina ita alqur'ani ta dawoma gaba gare mu fa fadan kullu mu'jizati sai ta bibici kowanne irin mu'jiza gaba ɗaya minan nabiyina na annabawa iz ja'at wa lam tadun lokacin da ta zo mu'jizan annabawan ba ta ba ina mu'jizan annabi Isa yanzu na ainihin rayar da matattu da kuma warkar da marasa lafiya bi izinillah tana nan ta wuce ina sandan annabi Musa ta wuce shi goma zo ba Qur'ani na nan har yanzu wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min sun ce me ya sanya ba za a saukan mai da ayoyi daga ubangiji ba ai da an sauko mai da ayoyi daga ubangiji a saukan ba ka ce kai manzo bane to a kawo maka mu'jiza menene alamar manzancinka sai Allah ya ce qul innamal ayatu indallah ka ce musu ai aya mu'jiza yana daga wajen Allah Allah ne zai kawo wa inna ma ana nazir mubin kawai ni mai gargadi ne kuma mai bayyana da gargadin kawai ni aiki na kenan sai Allah ya ce musu ka gaya musu ya rasulullah awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitab yutla alaihim shin bai isa ba in suna magana mujiza bai ishe su ba lalle mun saukan maka da littafi ana karantawa kuma littafin nan ya cece duk wani fasahansu da wani balagansu ba ta iya kawo irin shi inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai rahama kuma akwai tunatarwa ga mutane masu imani kullu ilistama'atul ins wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira da za a tara mutane da aljannu su kawo misalin alkur'ani ba za su iya ba kuma an faɗi wannan ne fa a gaban mutanen da suke ji da kansu kuma lokacin da aka faɗi wannan an ba su lokaci mai tsawo shekaru masu yawa su tsaya su tsara yadda za su kure manzan Allah a gari kuma yadda larabawa ke ji da kansu da za su iya zama su kai su kai manzan Allah bango ce to yanzu gashi mun kawo wasu lafuzza wanda sun kece naka to har manzan Allah ya bar duniya kai har yanzu ba wanda iya kawo abin da ya fi alkur'ani am ya kolo naftara kul fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftarayat wadda umarin sara'atu min dunillahi kuntum sadiqin an gani ko suna cewa wai annabi ya kirkiro ƙarya ne to ka ce musu ku zo da ayoyi goma misalin alkur'ani wanda yake an kirkiro shi ku kira kuma duk wanda kuke iyawa su taimaka muku in kuna yi da gaske ne an gani bal kazzabu bi malam yuhidu bi ilmihi har zuwa dai karshe kaga ga ayoyi da yawa wanda qur'ani ya kalubalance sun kasa kawowa wannan shi ya tabbatar da ainihin kasancewar qur'ani mu'jiza da shi an gane wannan ko to wa kulluhum ujidu bil mu'jizat kowanne ɗaya daga cikin annabawa an karfafa su da mu'jizozi fiyayyansu shine cikamakin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na karshe الخص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي الخص بالرؤية واتو أنكي بنشيس دقنن الله واتو أنكي بنشو منزع الله دقنن الله da mi'iraji manzo Allah ya yi mi'iraji zuwa sama ta bakwai har ya kai zuwa ga magaryar cikewa inda hatta mala'ika jibril ba zai iya kaiwa zuwa ga wannan wajen ba to manzo Allah an keɓance shi da ganin Allah an keɓance shi da mi'iraji da ruhinsa da kuma jiki wannan raddi ne ga masu cewa manza Allah ya yi miraji ne kawai da ruhi da masu cewa manza Allah kawai mirajin shi mafarki ne to ne malam yayi wani raddi labis cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kebance shi da mu'jiza a da ganin Allah da miraji mirajin nan da ruhi da kuma gangan jiki haɗe wabi tanaji sannan an kebance shi da ganawa da Allah subhanahu wata'ala to wannan abin da ya shafi ganin Allah gobe kiyama matsala ne wanda malamai suka yi sabani akan shi shin manzo Allah ya ga Allah ko bai gani ba an gani? to an tattauna sosai idan muka duba littafin ashifa na qadi iyad ya kawo tattauna wanda malamai suka yi amma dai abin da ya bi inganci shine manzan Allah bai ga Allah ba saboda shi ba ya gaya mana cewa a cikin hadisin muslim ilahu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ku sani lalle ku ba za ku taba ganin ubangiji ba sai kun mutu sannan an tambayi Aisha radiyallahu anha shin annabi ya ga ubangiji tace duk mutumin da yace muku wai manzon Allah ya ga Allah faqad a'azama ala Allah siriya hakika ya kirkiro ƙarya ya jingina zuwa ga Allah ce ta kawo ayan nan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar to aka ta gace dai matsala ne wanda abin da ya farin jaye gaba daya manzon Allah bai ga Allah ba amma shi mai Bilbao salih mai ra'ayin shi shi za ce kar hussa bin ru'yati wal mi'raj shi yana daga cikin masu cewa annabi ya ga Allah amma abin da yake sahi manzo Allah bai ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam eh bil liwa wal hawli wal wasila wa bi shafa'ati wa bil fadila sannan an keɓance shi da liwa'ul hamd an gani za a bashi tuta na ainihin yabo gobe kiyama a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda ubangiji zai tashe ka a makaman mahmuda to an keɓance annabi da tuta na yahu an keɓance shi da tafki an ba shi ainihin hau eh, annabi ya ce tafkin tafkinsa tafiyan ainihin wata ne ma'uha a shaddu bayadan minan laban kuma wa launuha a ma'uha a shaddu bayadan minan laban kuma me eh, kuma wa ahala minan asir man shariba minhu la yazmau abada sannan kuma wa aliyatuha adadun nujumin sama ko tafki na tafiyan wata guda ne ruwanta ya fi tsananin fari ya fi fari fiye da nono kuma ya fi tsananin daɗi fiye da zuma sannan kuma yawan ainihin koranta ƙwaryar da ake amfani wajen ɗiba ruwanta wato yawan ya kai yawan taurarin sama duk wanda ya sha daga cikin wannan tafki ba zai ji kishirwa ba har abada to hadisin da ya zo dangane da tafki hadisi ne mutawatir an gane ku shi ya sanya ahalu suna wa jama'a suka sanya ainihin matsalar hau daga cikin ainihin aƙida ta ahalu suna wa jama'a Wani wasila da kuma wasila wanda annabi ya ce ku roƙan mun wasila a wajen Allah kuma wannan wasila wato wani mutum ne mutum ɗaya daga cikin bayin Allah Allah zai ba sai ce wa arju an akuna wa an akuna ana huwa ina fatan ya zama to ni ne za a ba wannan matsayi na wasila din wani daraja ne daraja ne la yanbaghi illa li abdin min ibadi wanda baya kamata sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa to shine annabi ya ce ko roƙan mun wasila duk wanda ya roƙan mun wasila zan zama to mai ceto a gare shi gobe kiyama to saboda haka an kebanci manzo Allah da wasila wa shafa'a da kuma ash-shafa'atul uzma wanda wanda allati yatakhalla an ha'ulul azm wanda manya manya daga cikin manzanni su ma suna ja baya kowanne daga cikin manzo zai ce ba zai iya ba wannan annabi adam ya ce a je wajen annabi nu annabi nu ya ce a je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce a je wajen annabi musa annabi musa ya ce a je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam karshe dai sai sai annabi in an je wajen sai annabi ya ce ana laha ni na fi cancanta da wannan ceto shine manzo zai je wajen Allah ya faɗi ya yi sujada Allah ya ce ba tashi yau ba ranar sujada bane san ah, wa shafa tu shafa. ka tambaya a baka kuma ka nemi ceto za a baka ceto shi ne sai manzo Allah ya roƙi Allah cewa a taimaka wato a yi hisabi ga mutane kowa ya ga matsayinsa to wannan ceto wanda annabi zai je gaba Allah cewa a taimaka a yi hisabi kowa ya san matsayinsa na wuta ya san matsayinsa dan wuta ne dan aljanna ya san matsayinsa dan aljanna ne a cikin manzanni gaba ɗaya babu wanda yake cancanta da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ku to annabi ya keɓanta bi shafa'atul uzma amma sauran nau'i na ceto ba ceto na ainihin fitar da ɗan wuta daga cikin wuta ya shiga aljanna wato manzan Allah ya yi tarayya sallallahu alaihi wasallam da shi da sauran manzanni da kuma waliyai da siddiƙai da sauransu da abin da ya shafi ceto na ainihin wato mutane masu daraja Allah ya ƙara musu daraja to shi ma wannan akwai wanda suke da shi banda manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wabil wabil fadila sannan manzo Allah yake bata da da falila dan da ba ya ce muna cewa Allahumma ati Muhammadan alwasila wal fadila da wasila da falala wannan wani daraja ne wanda Allah zai ba wani bawa daga cikin bayan Allah kuma ga mabiyarin jayin zato manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam حد فاصل بين التكليم والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الصابوني بحر. الإمام الصابوني يقرأ أشكال أكيدة في سلف أصحاب الحديث هكذا ينبغي للمرء wato haka yake kamata ga mutum an azima akhbarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mutunta wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadilaha bil qabul wat taslim ya fuskanci hadisan manzon Allah da amsuwa da kuma sallamawa tasdiq da kuma gaskatawa وينكر أشد الإنكار كما يكمات إنكاري ما في ثنني إنكاري لا من يسلك فيها غير هذا الطريق إيه كما تمن ديك شجاع هنيا دبا ونبا ونهنيا الذي سلكه هارون الرشيد إيه إيرن هنيا دا wato ya kamata a gairu hada dari banda wannan hanya wanda haruna rashid ya shiga ma mani taraba ala al-khabar sahih alladhi sami'ahu bi kayfa an karanta asirin eh wa yunkiru a al inkar ala man yasluku fiha gaira an sa fiha guda biyu yayi inkari mafi tsananin inkari ga mutumin da ya shiga a cikin ta ba irin hanyar da Haruna Rashid ya shiga ba idan mutum ya shiga hanya wanda ba irin hanyar da Haruna Rashid ya shiga ba da Haruna Rashid yi tsananin fushi ga mutumin da aka ce mai manzan Allah ya ce ya tsaya yana so ya yi tawili ko ya tsaya yana so ya karyata haruna shiri ya yi fushi da shi har ma ya nemi ya siffanta shi da zindikanci, har ma ya nemi cewa a kawo shi ya yanka shi an gani wannan shi ke nuna hatta sarakuna na da suna matsar son sunan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna ɗaukar mataki tsantsaura ga duk mutumin da yake inkarin hadisi manzon Allah an gani ba sa san sauki a gare shi an gani ina ma da Allah zai taimake mu samu sarakuna a wannan zamanin da masu mulki a wannan zamanin wanda suke tsananin kishin sunna to da ta hanyar su da an yi maganin bidiyoyi da yawa a zamanin banu umayya da irin su banu abbas kamar shi haruna rashid yana daga cikin kulafa na banu abbas yana daga cikin fiyayyun kulafa na banu abbas yadda ake ji da umar dan abdulaziz a cikin banu umayya haka shi ake ji da haruna rashid a cikin mai banu abbas wajen ainihin tsoron Allah da kuma kiyaye dokokin Allah da tsantseni da sauransu to shi haruna rashid a zamaninsa yana tsananin fushi ga duk mutumin da ya inkarin hadisi kuma yana duk mutumin da yake zindigi yana sanyawa a kamo shi a tsayin mai da hujja a kusan mai da shuma in ya gyara alhamdulillah in bai gyara ba a kai shi lahira ai amfani da karfin gwamnati a kai shi lahira amma kaga a cikin tsari na demokradiyya kowane mutum yana da iko ya bauta ma abin da ya gara ma kuma kowane mutum yana da iko ya faɗa abin da ya gara ma da sunan addinin shi an gane yana da ainihin fundamental human rights yana da freedom of speech yadda zai iya furta abin da ya gara ma an gane wannan ku kama a zamanin magabata wato yancin kana da iyaka akwai gwargwadon abin da za ka iya faɗa a kyale ka akwai abin da in ka faɗa ka wuce gona da iri an gane wannan ku na'am ala tariqil inkari lahu wal ibti'ad anhu akan hanya na inkari gare shi da kuma nisanta da gare shi ya yatalaqahu bil qabul eh duk mutumin da yake inkarin hadisi ya kamata a masa inkari kada ya zama to ana mutunta shi kuma yana wasa da hadisan annabi sannan kuma a nisance shi duk sanda aka gan shi kawai ya taro waje kawai a nisance wajen hmm. wannan yana daga cikin hanyar da magabatanmu suka bi da haka suka yi maganin abin amma mutum yana yana inkarin hadisi ana kuma girmama shi duk inda yazo akar makalla akar makalla har ma wani lokaci a kauce hanya yana zuwa a miƙe to anan wajen ana taimaka mai ya ci gaba da inkari amma mutane suka nuna mai fushi ya ga cewa kuma yana buƙatar ya samu jama'a jama'a suna gudun shi me yasa ake kinka ana kinka saboda kana faɗa da sunnan manzon Allah to da zaran an mai haka to insha Allah zai gyara to amma ina yin kuskure ko mutane suna ƙara girma ni suna ƙara mutunta ni suna sanya ni daga cikin ahlus sunna alhali ina izgiri ga hadisan manzon Allah an gano wannan ko na'am kama yajibu an talaqa jami'u ma yaridu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake wajaba murungumi duk abin da yazo daga manzon Allah duk wani abu an ce daga manzon Allah yazo da isnadi ingantacce sawa'un khabaru ahad ne ko mutawatir a wajen ahli sunna ba bambanci tsakanin khabar ahad da mutawatir malaman sunna suna runguman shi da amsuwa duk mutumin da yace ba a aiki da khabar wahid a wajen akida ko ba a aiki da khabar wahid a wajen ibada to wannan dan bid'a ne an gane ahli sunna wato suna aiki da khabar ahad suna kuma aiki da mutawatir a wajen akida da wajen ibada eh wa aurada zahabi fi siyar imamu zahabi ya kawo wannan hadisi kuma wani asali a cikin siyarwa alamin nubala an zali al-abid qala daga za al-abid hmm. yake cewa hadasa abu muawiya ta bi hadithi wato abu muawiya hmm. ya ba da labari da hadisin itajja adam wa musa qala rajulun sharif eh adam da musa sun yi jayayya adam annabi adam da annabi musa sun yi jayayya hmm. sai wani mutum sharifi mai daraja sai ce a ina ya hadu da shi a ina annabi adam ya hadu da musa ko ina musa ya hadu da annabi adam tsakanin kafin shekaru ko kaga wanda kai tsaye yi amfani da kwalwan shi ne ai annabi adam jika ne ma ga annabi musa jika jika jika a annabi musa kai jika ne ga annabi adam jika jika musa akwai akwai shekaru masu yawa dubbai tsakanin su to kuma gashi an ce wai annabi adam yayi jayayya da annabi musa sai ce to a ina ya hadu da shi na ba za ka shi wannan tambaya ne wanda kila hatta a wannan masallacin wani ma zai iya tambaya shi ma wani ma'ana yana cewa nima ba gaskiya ba nima ba a ina ya hadu da shi amma wannan shi ne tambayan da ya yi haruna rashid ya ce a kamo shi wallahi sai ya yanka shi ana kai ma manzan allah ya faɗa ko kai magana cewa wai a ina ya hadu da shi idan shi ya ji aja wurin ya ce wane zindiki ne aka ce wallahi ba zindiki ba ne wallahi ba kurai kureshe ne ko mutumin kirki ne ya shiga cikin shubaha ne sai ce ai ya san irin wayannan tambayoyi ba masu yin sai zana dika ce wallahi ya shiga shubaha ne ran kai dadi kaza kaza sai da aka taro kun shi yana cewa a kamo shi ya yanka an gano wannan ya za a yi tambayi wai ina ya haɗu da shi to kuma a nan wajen manzo Allah ne ya faɗa yanzu manzo Allah da ya haɗu da annabawa cikin bihiraji? yaya tsakaninsu babu tazara ko tazara na shekaru ya haɗu da annabi adam ya haɗu da annabi ibrahim ya haɗu da annabi musa ya haɗu da annabi isa ya haɗu da annabi idris ai tsakaninsu akwai kaza an gane wannan ko saka Allah ta'ala wanda ya halicce su in yana so ya haɗa su abu ne mai sauƙi a wajen shi wa ma zalika ala Allah bi aziz an gane wannan tun da dai manzo Allah ya gaya ma sun tattauna to sun tattauna wanne an gane magana wai ina suka haɗu Allah zai iya haɗa su in ya gana ma shi ya halicce su an gane to wannan shine abinda shi wannan bawan Allah ya yi shakka akai to mu a wannan zamanin in mutum yayi wannan tambaya saboda kasancewa zamani ne mai cike da shubuhat da sauransu to za mu tsaya mu warware mishi saboda idan muka ce ba za mu warware ba kila masu wannan shubuhat suna da yawa shi yanzu na ce hatta kuka ce in eh, kuma gaskiya <laughs> to a ka'ida idan mutum ya shiga cikin shubuhat to baya kamata ka kyale shi a shubuhat lalle ya kamata ka warware mai in ba haka ba kuwa shubha guda daya yana iya kawo shubuhohi masu yawa daga nan mutum ya tsunji mace na cikin bid'a kana ganin shubha yanzu manzo sallallahu sallar wata rana wato masu shi ta kai mai ziyara da ta kai min ziyara wato yana iya tikafi sai manzo Allah ya fito daga masallaci ya raka ta cikin duhu sai ga wasu daga cikin sabon manzo sai sallar subhanallah ga manzo Allah da wata mace ashe ya ji ce ni sauri mu wuce kai mu. to me ma'anar ku a yanzu ya wuce kai gamu sai annabi ce ku zo ku zo ku zo ku zo suka zo yace ku kalle ta a mata ta ce ga sanin ha sai manzo kalle ta mata ta ce kace ya rasu na aida ba ga mana ba yace a'a inna shaytan yajri min ibn adam majra dam shaytan yana gudana Ga ɗan adam gudana na jini inni khashitu an yaka zifa fi qulubi kuma sharran ni na kyamaci kada shedan ya jefa wani sharri ne a cikin ku kaga da yake da aka rafi mamaki ba wata da zuku wani magana ya fito gaskiya wallahi to mun san dai manzo Allah dai mutum kirki ko ya zilla amma dai amma dai cikin dare mun gashi da wata to shi zama Allah ce ku zo ku zo ku zo da kana ba shedan dama duk wani abu wanda zai ba shedan ko ba a toshe shi an gane in ba haka ba kuwa bannan da zai faru yana da yawa eh hmm. na fa gadiba rashid da qala a lokacin sai haruna rashid sai ya yi fushi hmm. sai ya ce a wa sai ya ce fata da takobi hmm. dama a wancan lokacin in za su kashe mutum suka ga kawo fata in an kashe shi a nade shi kawai a hurga a cikin rami ya ce a kawo fata da takobi domin zan yanka shi zindiki ya tsawan fil yana suka hadisi kama zala abu mu'awiyya ta yusakkinu Ai eh, abu mu'awiyya bai kushe ba yana nazar da shi ranka dade wallahi ba ya inkari bane wallahi yana son bayani ne yace to ai haka zanadika suke to wannan ba zindiki bane sai da yake sai ta bin a hankali har sarki ya sauko wa yaqulu badiratun minhu ya amiral mu'minin yana cewa a dan sassauta mai wannan wani abu ne wanda ya zo ya afko masa ya afko masa ne ba tare da ya sani ba hmm. ya amiral mu'minin hatta sakana har ya zama to amirul mu'minin ya natsu daga baya to haka samu wayannan shugabanni kana ganin bidiya zaka motsa da zaran wani dan bidiya ya taso nan take ya kashe sarki Najeriya shi takobi a kamo shi in yanka sauran za su nutsu gaba daya eh وهذه الحادثة تدل على ما وقع من فتن eh wannan hadisa din tana nuni akan abin da ya auku na fitin tunu na ilhadi ilhadi akwai lamun hmm. na fitintinu na ilhadi ilhadi shine wato a cikin yare na wannan zamani istilahi na wannan zamani in kan ana amfani da kalmar ilhad ana amfani da shi ga masu inkarin samuwan Allah masu cewa babu Allah irin mutanen China mutanen Russia mutanen Japan mutanen Cuba galiban su suna inkarin samuwan Allah an gane ku ana kiransu mulhidun amma asalin ilhad karkacewa ba sai lalle mutum ya yi inkarin Allah ba idan mutum ya karkace a wajen aqidansa kamar jihamu bin safwan yana inkarin sunayen Allah da sifofinsa mulhid kamar shi'a suna in cewa alkur'ani bai cika ba ko alkur'ani akwai ragi akwai ƙari a cikinsa. an gane ku alkur'ani sahabbai sun canza alkur'ani sun cire duk inda yake da alaka da darajar a'imma sun cire shi to irin wayannan ana kiransu mulhidun a gane shi kuma zindik zandaka kuma shine ya zama shine difak zahiri mutum ya nuna musulunci karkashin kasa kuma kafiri ne shi yana tsananin kin musulunci shi ne zindik a zamanin haruna rashid an samu zanadika da yawa wasu daga cikin za su zauna su kirkiro hadisan karya su tura cikin al'umma ana yi ana abin nan to haka malaman hadisi suke ta kokari suna ta rairaye hadisan ƙarya suna zubarwa suna tabbatar da hadisan gaskiya to su zanadika su din nan galiban mutanen iran ne mutanen iran asali kamar ita daula ta farisa suna daga cikin super powers na duniya yadda ake cewa america ce ingila a ce faransa ce kaza to su ma a lokacin suna da karfi sosai a duniya to sai kuma abin mamaki mutanen da aka rena larabawa sai suka zo suka yaki super power kama ce yanzu mutanen badarawa su yaki Amerika. su kwace amerika hannunsu sai amerika ya zamanto karkashin badarawa to wannan fa ne abin da ya faru an gane tsakanin farisa da ainihin madina kamar misali tsakanin badarawa ne da amerika wato akwai tazara sosai wajen makamai da ci gaba saboda haka amma allah ta'ala sai ya taimaki ainihin larabawa akan zuwa akan su farisawa to zamanin umar da aka ci su da yaki akwai wani baitul nar wanda an daɗe ana bautan wuta an ce wutan bai taɓa mutuwa ba to zamanin kuma ɗan kasa shi ne ya zo yaƙe su aka kashe wannan wuta wanda shekara da shekaru shekaru dubbai ana bautan wannan wuta sai umar ya zo ya kashe wannan wutan kuma wannan baitul nar umar ya yi sallah na farko a wannan wajen ya mai da shi masallaci kam tara kumin jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha min fakiyin kazalika wa auratnaha wa auratnaha bani isra'il wa auratnaha wa auratnaha qauman akharin an gane ku to saboda haka Umar yi sallah a wannan waje to wannan abin ya kona wa farisawa rai suka ga cewa fa gashi yanzu musulmi sun riga sun ci su da yaki to kuma wane ne ya ci su da yaki Umar kan kata to shi yasa babu wanda mutanen iran ke ki kamar umar dan kaza shi ne ya rusa wannan bai na din ya mai da shi masallaci kuma ya cisa da yaƙi ya kai musu musulunci a lokacin nan shi ne suka ga cewa to yanzu ya za su yi salama suka ce farko ne in muka ce yaƙi sun ci mu da yaƙi sun fi sun karfi mu yanzu yanzu ya za a yi suka ce bari mu shiga musulunci idan muka shiga musulunci za mu shiga musulunci mu yi karatu daga bayan sai mu zo mu shigar da ainihin miyagun akidu mu lalata akidu musulmi wa'inda su ne zanadika kuma sun yi hakan sun shigo zamanin banu abbas an kama ɗaruruwansu wani zai zan babban malami sai shigo da wasu irin miyagun akidu wanda zai lalata tunanin jama'a bayan ya riga ya amsu cikin jama'a to irin wannan zamanin haruna rashid ya yi ta kama su ɗaya bayan ɗaya inda ya ga mutum zindiki to kawai yana kai shi lahira ne to ai shine malamai ke yin saɓani wai idan zindiki ya ce ya tuba shi za a karɓi tuban shi za a karɓa Allah ya ce wa indi la gaffarun liman taba wa amara wa amila salihan sun mata da kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim annabi yana cewa yaqbalu yaqbalu Allahu tawbatal abd ma lam yukargir ko Allah yana karban tuban bawa matakar bai kai gargara ba at-ta'ibu min az-zambi kamar lazan bala mai tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da laifi ne to ana karɓar tuban zulubi imamu shafi ya ce na'am duk zunubin da mutum ya yi tunda an karɓi tuban mushriki eh, kafiri ya tuba an karɓa ya za a yi kuma ce zulubi ba za a karɓa ba shi ne shi kafirin ne shi kafirci shi ma ya fi na kafiri saboda shi ya sa rigar musulunci amma kuma a zuciyar shi kafiri ne shi shi ana karɓar tuban shi na'am to ya za a sanya ya tuba to zai za ka sanya ya tuba shine abubuwan da ya tsalla na shari kuma baya wani wani zuciyar shi ba kaga ai dama yana nuna maka musulunci dama can ga zahiri yana nuna maka shi musulmi ne a koye ne yake yin abin shi duk komai da shi a kila ma yana cikin yan kwamitin ku kila yana cikin kaza yana cikin kaza dole abu amma ƙarƙashin kaza yake ta rusa musulunci kila kila wannan abin da ka gani yana kwanciwa, kila zai ƙara kulla wani sabon da kuma to abin da malamai suka ce mafi rinjaye in an kama zindiki kawai kai shi lahira gobe kiyama a ran rabi eh mun ji ka to kai hakuri amma za mu kashe ka saboda ai zuciya ne abin dama ai zuciyar shi ne dama matsalar, ba wai zahirin shi ba zahirin shi ba mu gano shi ba ai mun dauka yana tare da mu sai zo ya gaya mana wai dama ashe bai tare da mu to yanzu wannan magana kila wani sabon dabara ne kuma yake so ya tsara shi mu ƙara sakin jiki da shi ya mana kwaf daya tun da dai Allah ya tona asirin shi kawai shi nan kawai mu zabba hashi mu kai shi lahira in ya so gobe kiyama Allah zai rarrabe na'am wa annahu kana murjifa kuma ya kasance shi mai kaifin kwakwalwa a eh, jije mai kaifin kwakwalwa a wajen riskan fitina haruna rashid hmm. mutum ne mai zurfin kwakwalwa hmm. yana da wato ainihin hawa ɗin shi nan suna da kaifi idan shi kwakwalwan shi kunnan shi wato yana da kaifi an gane wajen riskan fitintunu da zaran ya ga fitina ta kusan zuwa yana ganowa ba wai ya san kaifi ba hmm. kuma yana kore ta hmm. hmm. Thank <clears throat> you. tsaro من ذلك ويا فمن الكتاب وما تقدموا wa masu kwatin wuri a kusurkun mai wannan ba da ce ya halatta wai mutum ya roƙi budurwa da toshi ya halatta bana ya halatta sosai wai tambaya ya halatta mutum ya roƙi budurwa da toshi dan Allah ki so ni ya halatta ai dama mutum yana neman budurwa dama yana so duk wasu dabarun da zai yi inda ba haramun bane dan da soji zai iya yi da zaran ta riga ta zo gida yanzu kai ke da iko kanta amma in kana neman ta to ita ke da iko kanka sai ka lallaba ta hanyoyin da zaka iya samun ta in bai saba mu musulunci ba shikenan na'am tambayi ta biyu dai sai haka da wai da gaske ne shuka ai ba gida yana kawo talauci to ba wannan shi ake kira champi an gane babu inda aka samu a iya sani na babu in babu wani hadisi wanda ya ce an gane ko kuma a samu daga magabata da suka ce wai shuka ai ba gida yana kawo talauci to ai akwai mutane da yawa da suka shuka ba kuma masu kuɗi ne na ba gane mutane da yawa sun shuka ba kuma suna da kuɗi ka ai ma masu shuka ba gani ba masu kuɗin ne ya rubu <laughs> na'am ah, wanda ya ce namiji da yake ma mata limanci kama a makaranta eh, dole ne sai ya kira sallah idan eh, ma a ka'ida dai muka ɗauki fahimta na Imam ahmad kiran sallah dole ne kafin a yi sallah lalle ya kamata a kira sallah an gani imam malik ne ke da fahimtar cewa ana kiran sallah ne a masallacin da ake so jama'a su taru ana gayyatar jama'a daga waje sai a kira sallah amma ai a makarantar ma ya kamata a kira sallah saboda wasu matan suna can nesa da sun ji a kira sallah sai su kusanto zuwa masallaci a zuwa yi sallah tare da su an gane ko lalle kamar yadda za a kira sallah a sauran masallatai haka za a kira sallah a wannan masallacin da yake limanci ga mata Allahu a'lam tambayi ta biyu ya ce mata a da kama ya za su sallar farilla eh kamar yadda Nasiruddin Albani ya faɗa Allah ya masa rama wato annisa'u shaqaiqur rijal mata ɗan uwa shaƙiƙai ne na maza duk wani doka wanda aka sanya wa namiji ya shafi mace sai dai an samu dalili wanda ya ware in ba samu dalili ba duk dokar ɗaya ne annabi da yace sallu kamar muni usalli wannan wawul jama'a din in an kawo shi ya shafi maza da mata don kusa a ka'ida malamu usul sun ce asali in an sa wawul jama'a na maza ne to amma kuma idan aka samu mata miliyan ɗaya namiji ɗaya a cikinsu wawul jama'a za a yi amfani da shi sai a jayar da wawul kan nunin niswa an so saboda haka duk wani doka yadda namiji zai tare kama, haka da mata za su tare ikama kama ɗaya ne to amma sai tambaya a irin wannan masallacin shin mata za su tare kama ko shi shi zai tare kama ko ba sai mata sun taga murya sun tare kama ba shi ne zai tare kama sannan sai a zuwa fara sallah eh mai tambaya ta gaba yace yace ya yi imani yana da cutar hasada a ransa kuma ya yake zafi idan dan uwan shi ta bi wani abu daukaka ko arziki hmm. amma kuma tare da haka kullum zuciyar tana tabbatar mai da cewa lallai Allah ne mai badawa to yake cewa na farko a tashi a cikin addu'a na biyu kuma wace shawara za a bashi? shi eh, shawarar da za a bayar kullum ya ringa sanya wannan cikin tunani malamai suna maganar sanin tauhidin rubiya. daga cikin amfanin sanin shi yana rage hasada in mutum ya san Allah ne yake azurtawa Allah ke kashewa Allah ke bada ilimi Allah ke bada kasuwa Allah ke bada kaza to da zaran ya ga suna da yana da shago wani na da shago suna sayar da abu iri daya sai ga Allah yana ta azurta wancan fiye da shi sai ya dauka Allah yana azurta wanda ya zo kuma ya talatar da wanda ya zo yanzu kare ya zargi wancan in yana so ya fada da wancan kamar a fakaice yana fada ne da Allah to kullum idan mutum yana wannan tunani to wannan yana taimaka mai wajen rage hasada to Allah ma yana son ka da alkhairi tunda har ma kana kana tuna cewa fa Allah ne ke yi an gane ba wannan bawa din ba to in kana yi kullun kana sanya wannan abin menene masha Allah la quwwata illa billah abinda Allah ya so babu karfi sai ga Allah duk wani abu karfin dukiya ne karfin ilimi ne karfi na jiki ne Allah ne ke bayarwa to tunda dai Allah ke bayarwa Allah ta'ala shi ya fifita wannan akan wannan ko Allah ya fifita wani a kaina sai ka yi haƙuri wasu malamai suna cewa kusan kowa yana da hasada amma kuma yanayin za ka yi maganin hasadan shine tauhidi da ƙarfi in tauhidi ya zauna a zuciyarka tauhidin rubiya da ƙarfi to zai danna hasadan kamar yadda kowane namiji yana da sha'awa namiji na da sha'awa mace ƙarfin imani shi zai hana shi zina amma da ba dan ƙarfin imani ba shi ba daidai yake da sauran mutane yana da sha'awa to shi ma wannan hasada din dan adam yana da shi sai dai imanin shi ya danne wannan hasada din to ya rinka kokarin yana kusanta zuwa ga Allah kuma ya dage da yin addu'a kuma ya sa a roƙon mai Allah dan ainihin Allah ta'ala ya sanya imanin shi ya danne hasada din Allahu a'lam ga hmm. wanda ya ce da wadanne malaman usul da suke suke nufi da idan ba da rubutu hal ya ba kallon mu? Iza me? Iza ba da rubutu wato idan kusur idan ya ya baci shi umum zai tabbata in abinda ake tunanin shi ya taksir ɗin umum in ya zamba ta ce ai shikenan nasi yana nan ala umumi ko da ma al'am ya buka ala umumihi ma lam dullar dalil ala takhsis am yana tsayawa kan umuminsa in ba a samu dalilin da ya rage mai karfi ba to wannan dalilin da ya rage mai karfi sai ya ta ce ko mai rauni a shikenan sai ya koma ga asalin cewa yana nan kan amfin shi yana nan kan umumin shi eh. kuma ilaha illa anta